القائل صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 فإن الله تعالى أكملنا دينه الذي تضاف لنا وقام بتبليغه وقام بتبليغه المصطفى صلى الله عليه وسلم أتم بلاغه بأوضح بيان فما بقي على أمته إلا السير على خطى حديث واتباع لمنهجه روى البخاري ومسلم من حديث طارق من حديث طارق بن شهاب قال قالت اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وأي آية قالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا انظروا كيف فقه هذا اليهودي عظمة هذه الآية لدلالتها على تمام الدين فدين اكتمل وبلغ بتمامه لا يحتاج إلى زيادة bayan godiya ga Allah subhanahu da salati ga manzansa manzan tsira ne Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yan uwa musulmai mu tsoraci Allah mu kiyaye dokokinsa mu tsoraci Allah mu tsaya akan abin da aka aje mu na addini Allah subhanahu wa ya aiko manzansa da cikakken addini manzon Allah shekara 23 yayi yana yada musulunci yana bayanin musulunci bayanin nan shine yake cikin Qur'ani kuma da sunnarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan da wannan addinin ya cika wata rana ce mai girma ranar arfa wani ta dace da ranar juma'a ga ranar juma'a rana ne babbar rana ga ranar arfa ita ma babbar rana ga kuma a rannan aka cike addini sai wani bai hudu yake ce ma umar ibn khattab allah ya kara musu yarda akwai wata aya da ta sauka a cikin qur'anin a cikin littafin ku inda mu ta sauka a gare mu yahudawa da wannan ranar wannan yinin mun rike shi mu kama shi ranar sallah ranar buki shine ran da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ran da Allah ya ce a yau akmaltu lakum dinakum ni Allah na cika muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al-islam dinan na amince musulunci ya zamanto addini to addinin da Allah subhanahu wataala ya aiko manzon Allah da shi Manzan Allah bai kasa ba wajen bayaninsa da haka shirakarun nan da ya ɗauka ba dare ba rana ba zafi ba ɗari ba damana ba sanyi haka manzan Allah ya karantar da al'umma ranan da zai tafi sai ya ma mutane jawabi ya ce a addini nan babu wani abin da ya rage gaba ɗaya na muku bayani abin da zai kai ku aljanna na gaya muku don saboda ku yi shi abinda zai kai ku wuta na gaya muku don saboda ku tsira sai manzon Allah ya yi wannan bayani don haka babu maganan a yi ƙari a addini don haka duk wani abin da zai shigo a addini wanda ba shi da asali ba a yi shi a zamanin annabi ba ba a yi shi a zamanin sahabbansa ba to wannan ba zai zama addini ba imamu na malik imamu da hijira kowa da ya san wa imamu malik cikin malaman nan hudu masu girma masu mazhaba yana ɗaya daga cikinsu shi a madina ya rayu a inda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu ya yada addini shi ma nan ya rayu ya yada addini kuma wanda zamu iya cewa kujerar da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya hau ya zamna dan saboda ya yada to shine imam malik bayan annabi ya tafi shi ma a lokacin sa ya hau wannan kujerar na yada addini sai dai manzon allah bai bar wata kujera don kowa da ake zama ba da sunan shugabanni ko malamai to sai yake cewa mani man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasana duk wanda ya kirkiro wani abu a addini yana ganin wannan abu kuma yana da kyau yana bane martani ne ga wanda suke cewa akwai bid'a hasana waya abin da annabi bai yi ba bai ce a yi ba sahabai ba su yi ba akwai wani abu wuyansa yana da kyau ko da annabi bai yi ba bai ce a yi ba ko da sahabai ba su yi ba yana da kyau a yi addini a samu lada to sai imamu na malikin cewa duk wanda ya kirkiro wani abu ita ce bid'a a addini yana gani kuma wannan tana da kyau a yi ta baka da za'ama anna muhammadin khana risala to ya rai cewa yana ganin shi annabi ya yi ha'inci wajen isar da saƙon allah subhanahu wa ta'ala tunda allah da ya bashi saƙo ya ce ya isar yana ko wani abin da manzon allah bai isar ba shi a matsayinsa na adam na ɗan adam mai hankali ko malami ai ya ga cewa a soko wannan abun ya shiga addini dan saboda yi a samu ladan Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa anna Allah ya yaqul dan saboda Allah ya ce Imam Malik yake faɗi al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addini inji Allah da haka fa ma lam yakun yawma idin dinan Imam Malik ce abinda arannan din nan bai zama addini ba a da aka yi shaida aka yi sanarwa cewa addini ya cika to duk abin da bai zama addini ba a ranar fala ya kunu yau madina ya ce a yau zamanin bai zama addini ba don haka wannan shine abin da imam mali ya faɗi abin da yake nufi cewa addini ya cika tun wanda annabi ya ba da labarin ma'ana ya cika daga allah subhanahu wa ta'ala tun lokacin da allah ya aiko annabi ya isar da sako cikakke to a lokacin addini ya kammala babu kuma bukatan a kara wani abu ba bukata a ƙara wani abu ana neman ladan Allah a sai ba annabi ba ya zo da shi dan mas'ud ibn mas'ud radiyallahu anhu abdullah dan mas'ud babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittabi'u wa la tattabi'u ku bi abinda manzon Allah ya barku akai ku bi hanyar da manzon Allah ya zana muku kada ku kirkiro wasu hanya daban yace faqad kufitum an isar muku bangaren addini an isar muku an yi komi ko kawai bi za ku yi don saboda kullu bid'atin dalala duka bid'a duk abin da aka kirkirwa addini wanda a can da ba a yi ba bata ne babu mana shirya a ciki yan uwan musulmai addinin musulunci addini na cikakke kuma an isar sa mana a ciki ba bukatan wani ya kawo wani abu ya surkuno yana ganin wannan abin mai kyau ne kuma yana neman kusanci mana zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala in ko haka yau Haru hanya ce ta shaidan dan saboda shaidan yana da tarko tarko daban-daban tarko tarko sun yi irga kai ba za ka san su ba akwai tarkon sa dan hana ka shiga musulunci ya hana ka shiga musulunci ya sa ka yaƙi musulunci in ya citira kai musulunta to ba zai barka ba yanzu zai bi ka zai bi ka har lokacin da zai raya ma bid'a ya ma ta yin wasu abubuwa wanda babu su a shari'a ka kashe kanka akan wannan abun ka rinka kunfan baki ka rinka tahiyya da mutane dan saboda kaga wannan abun dole sai an yi dan saboda kana gani kai din addini ne wannan na cikin tarkon shaitan shine abubuwan da muke kai muke gani muna ji da waɗanda ya samu goyon baya mai ƙarfi da wanda kuma goyon bayan ne bai kai ya kawo ba sai ga ana wasu abubuwa da sunan addini amma abin da ya shafi azkar ne ba na zikiri abin da ya shafi kowane sallah ne kamar bikin ranar aihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ko bikin isra'i da miraji a daren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bulaguro ya tafi saman bakwai ya tafi sada muntaha ya kure ya je fadin Allah ya musu sallah to sai ga wasu mutane suna raya irin wannan lokutuna da bauta da wani sallah da sauransu bid'a ce ba za su zama addini don haka inda za a yi tambaya me ake nufi da bid'a malamai suka ce duk shine wani abin da aka kirkiro na hanya na tsari da sunan ibada baya cikin ibada mu gane da sunan ibada duk abin da aka tsaro da sunan bautan Allah baya cikin abin da annabi ya zo da shi shine bid'a dan saboda a bambanta abin da al'ada ita bid'a tana shiga bautan Allah ne ba ta shiga al'adar mu na yau da kullum al'adamu da yau da kullum abin da ya shafi ci da sha abin da ya shafi tufa yan afirka sun bambanta da yan asiya wajen su tufa da sa kaya tana yi wajen cin abincin ma an sha bamban in su can wani abu ne suke yi daban mai suna abin da suka sa masa mutuwar lauci ne da barabusku da wani abu wanda su ba sun shi ba to wannan ma bid'a ne wannan ma an kauce don saboda annabi bai ci burabusko ba ba za a faɗi haka ba sai wanda bai fahimci ba mai bid'a wanda bai fahimci ba addini abinda ake cewa bid'a shine abinda aka kirkiro ana yi ana ganin za a samu lada eh ana ana ana kashi kai wajen bautan Allah kamar maulidi misali ran za a ce rannan ne aka yi manzon Allah a taro wani wuri har ma tufa ake yi bana a kaya iri daya a cika masallatai ya ka gani mutane suna kai kawo su ki zuwa wajen aiki su ki zuwa kasuwa su ki zuwa kaza da sunan cewa sallah ce alhali annabi bai ba sahabban manzon Allah ba su yi ba babu wani malami sananne shahararre a malaman nan na musulunci wanda yi da haka yawa musulmai bid'a mu gujeta. ta ya tsoratar da mu qur'ani ya mana kashe ne Allah subhanahu wataala ya ce wa anna hada sirati mustaqima yake ce manzon Allah ka ce musu hada sirati wannan ita ce hanya ta ta musulunci mai kakkiya fattabi'uhu da haka ku bi shi ku bi wannan hanya kar ku barta wala tattabi'u subula kada ku bi kankanan hanyoyi da aka yi gefen wannan hanyoyi tafarraka bikum an sabili idan kuka yi haka za ta kawar da ku ba za ta kai ku ba ganci ba za ta kai ku ba mana turun mun tsira alamai suka ce manzon Allah da ya zo haka a hadisi sai ya yi kurtu sai ya wani babban hanya haka da ya kurta da hannunsa sai a gehe sai ya wasu hanyoyi haka haka yi haka yi hau ya ce wannan babban hanya shine musulunci shine idan ka bi har aljanna shine inda annabi ya bi kai da saboda bi za ka yi da haka sai ka bude idonka ina annabi ya taka ina annabi ya taka ka bi to sai kuma akwai hanyoyi a gehin hanyoyi a gehin za a ce duk lokacin da kowace hanya akwai shaidan a kan yana kiran mutane to da ka bi wannan hanyar shi kenan ka shiga daji ka bata da shi ne hanya mafi inganta shi ne hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiriya mafi alheri shi ne shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shikenan abin dan haka yake cewa amma ba'du fa inna khayral hadith kitabullah kullum in manzo Allah yana hudu ba in yace amma ba'du sai ce fa inna khayral hadith kitabullah a maganganu magana wanda yafi alheri shine maganan Allah Qur'ani ba maganganu abin da yake Qur'ani da saboda magana ne na Allah subhanahu wataala yace wa khayral hadi hadi Muhammadin yace kuma hanya mai kyakkiya mafi alheri shine hanyar muhammad hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa sharral umuri muhdathatuha sharri kuma a cikin al'amura shine abin da aka kirkiro abin da aka kawo su a addini aka sa su ba cikin addini ce wa kullu bid'atin dalala mazala ce dukan bid'a duk abin da aka kirkiro to ana ce mata bata duk wani abin da za a yi ana neman ladan Allah annabi bai masa habai bai ba annabi bai ci ayi ba to ko da kai ka gani cewa hankalinka ya baka cewa yana da kyau to wannan bata ce saboda lokacin suka gana ana auna abun da hankali ana auna abun da hankali sai a ce ai dalilin aihuwan annabi daren aihuwan annabi ya fi dalilin tulkadir menene dalili a hankali ai annabi shi ya zo mana da addinin lailatul qadri kuma qur'ani ne aka sauka inda ba a yi annabin ba akwai maganar qur'ani sai an kauna abun a hankali to shi Allah me yace inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr shi fa Allah da kansa yayi bayanin falalar lailatul qadr ai kuma annabi inda na fadala da Allah ne zai yi ko annabi sallallahu alaihi wasallam Ko Allah bai ba annabi bai ba ba za a ce kuma wai wannan din kuma shine fi dan saboda auna abun a hankali inda manzon Allah bai zo ba ai ba maganan Qur'ani ba maganan kaza hankali hankali mana naƙis ne bai cika ba wajen hango wani abu don haka za ka samu wata matsala guda sai ka samu masana a wannan bangaren a ce ku yi tunani akan wannan sai a samu magana goma akan abu guda kowa ga abin da yake gani ga abin da yake tunani kowa ga abin da hankalin shi ya nuna masa tana yau a cikin maganganun nan wannan yana bugun wannan wannan yana bugun wannan mana wannan maganar kishin maganar wannan ne wannan ya gaskanta wannan ya karyata abu ɗaya kuma isbatu biddaini ma'ana fi hal akabahu ma ya'ti fi muhal haka mai hikima yace abubu abubuwa guda biyu kishiyoyi ka tabbatar da su a lokaci guda to a duk da ake bada misali babu abin da ya kashi muni wannan abin ka ce fari ne baki ne a lokaci guda to hankalin mutane haka ne in an barsu su da hankalin su wannan zai ga wani abin da yana da kyau wannan zai ga wannan da don haka Allah bai bar addininsa a hankalin mutane ba sai ya zo ya kafa addini ya zo ya aiko da annabi annabi ya karantar da addini sai kuma kai sai ka yi amfani da hankalinka abinda annabi ne ya shar'anta ka fahimci cewa shi ne alheri ta hanyar bincike kuma ko baka fahimta ba ya zama dole ka bauta wa Allah subhanahu wataala dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya yi fishe wata rana manzo Allah ya zo a masallaci yana wani kamar yadda Irbad yake cewa Irbad Musa ya sahabe sa ne yace wa adana rasulullahi mau'idatan wajidat min al-qulub ce manzo Allah ya mana wa'azi wa'azi wanda zukatan mu suka karkata yayi wa'azi muka muka karkata muka samu karkarwa zuciya wa zarafat min al-uyun idanun suka zubda hawaye wa kulna ya rasulullah muka ce ya manzon Allah ka annaha mau'izatu muwaddi'in fawsina ce manzo Allah mun fahimci wannan wa'azin da ka muna to wa'azin mun kwana ne ka kusa tafi Don haka manzo Allah kada ka bar mu ka mana wasiya ka gaya mana wani abin da za mu riƙe bayan ka shi maza Allah ce usikum bi Allah. abu na farko ina muku wasiya da tsoron Allah ku tsoraci Allah wasam'i wa ta'a kuma ku rinka ji daga shugabanninku kuma ku musu biyayya an san umarce ku wa in ta'ammara alaikum abdun kuma ko da bawa ne in eh, ko da bawa ne shugaban naku yana nufin koma waye shugaban ku ku rinka bi mishi biyayya ku rinka jin abin da ya ce yace ban man ya'ish minkum sayara fa sayara ikhtilafan ya yace amma wanda ya dogon kwana a cikin ku to zai ga sabani da yawa yanzu ba sallan ku ba ɗaya ce azumin ku ɗaya ne kaza sallan ku ɗaya ne to duk wanda ya dogon kwana kai a cikin ku zai ga sabani da yawa to a lokacin da sabani ya faru fa alaikum bi sunnati ku yi riko da sunnata ku yi riko da hanya da sunna da malamin ce ita ce hanya ku yi riko da hanya ta wasu sunnatul khulafa'ir rashidin kuma ku yi riko da sunan khalifofi masu mana eh, rashidin masu shiryarwa wasu guda hudun nan ku bi hanya ta ku bi hanyar su duk abin da suka ce musulunci ne suka taru ko musulunci ne ku bi su Allah ya ce addu alaiha bin nawajid sunan nan tawa ku yi kamo da haƙora da hira haƙora wancan da ce ba hira ba haƙora matauna ku kama su da kyau mana yana nufin cewa ku kama da kyau kada ku yi sako-sako wa iyyakum za ta to ka shaide ku kuma ku guji abin da aka kirkiro a addini wanda ba su da asali a addini fa inna kullu bid'atin dalala duk wani abin da aka kirkiro a addini ba da asali ba tare. Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya mu Allah ya nuna gaskiya ba mu kumbi أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان والحمد لله أن جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أمر مسلمين وسورة الله سبحانه mu yi riko da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya shin idan mutum ya yi bid'a yana da lada waɗanda suke yin bid'a abubuwan da ba su da asali a dini suna addini suna da lada kamar wanda suke sallan maulidi kamar waɗanda suke wani zikiri wanda su suke ƙirƙiro annabi bai karanta su ba kamar sadakan uku da bakwai da arba'in da shekara da ake idan bayan mutum ya mutu abinda malamai suka ce duk bid'a an mai dawo shi mana ba shi da lada ita bid'a hatsarinta wahala ne mana buhun buhun kasa ne ga nauyi ba kima don duk inda haka ana bid'a to ana shan wahala ne to buhun kasa ne ka ga shi da nauyi yaushe za ka ɗora buhun kasa ka je kasuwa a biya ka amma ko ka sha wahala to haka ne in ka ɗauka ka tafi lahira ba za a biya ka da saboda Allah zai tambaye ka ne ya ce kai kai ne ka ɗauki lebura ko magini sai ka bashi plan na gida yamma ya ma tsari kai kaza kai kaza kai kaza da ka zo sai ya canja sai canja yayi abin da yake so in ka zo za amsa tana yiwa ka amsa dan saboda shi din yana da ƙwarewa kai din baka da ƙwarewa sai ya ga abu kaza ya yi daidai bari in yi sai ya burge ka to amma wannan allah ne yayi allah ne ya ce ayi addini yanzu abinda Allah ya yi wani zai ci gyaransa to da haka bida take da hatsari kamar cin gyaran Allah ne da manzansa kamar ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ya kamata ba Allah akwai wani abin da kamanta a bangaren ibada bayan ka sai baka baka ce ba gashi nan aiki don haka yin ta sharri ne babu lada a haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke da nan tashin kiyama zai ce manzo Allah zai ce to zai ceci bayan shafa'atul kubra za a ceci kowa da kowa kuma zai ceci mutanensa ya ce zai rika kiran mutanensa ya ce ku zo ku zo ga alhaut ku zo ku sha ruwa ruwan tafki na kausara idan kuka sha ba ruwan da ya sha ba zai ƙara jin ba sai ce yana gane jama'ansa da fari biyar goshi da kafafuwa da hannuwa kamar irin dokin na mai fari biyar dan manzo da ya ce masahabansa in an tada kiyama zai rinka shiga yana kiro jama'an sai zai gane su suka ce ya manzo Allah za ka gane al'ummanka a cikin jama'an nan duka daga lokacin adam har ƙarshen duniya mutanen duka ya za ka gane naka ya ce ku bani labari mutum ne yana da dokinsa fari biyar goshin fari ƙafafuwan fari hannun ƙafafuwan fari na gaba da baya sai suke cikin dawakuna baƙi irin in ya shiga ba zai gane dokinsa ba suka ce zai gane to da haka manzon Allah zai rika kiran mu kai na nasa ne ya kira ya kira ya kira ku zo ku sha ruwa an ku sha ruwan nan ba za ku fara jin kishuwa ba kawai a cikin wannan halin sai ya ga wasu mala'iku sun zo sun shiga tsakanin shi da mutanen su da yake gani sai ya ce wa mala'iku wa'annan al'umma ta ce na gane siga suna da hori biyar sun yi irin alwala saboda wajen alwala mu ne muke da irin wannan alwalan da muke shi manzon Allah kai baka san abin da suka yi ba bayan ka bar su suka tafi sun canja ba addinin da ka bar su akai ba shi suka yi ba manzon Allah yana jin wannan shi ma nan baya kyaman bid'a duk abin da Allah baya so annabi baya so yace suhukan kan a nisantar da su a nisantar da su don haka idan mutum ya yi bida ba shi da lada biro da muke yan uwa shekaran jiya muka samu wani sako daga wani malami yana bayanan ya ce shehunansu sun ce masa ko ce shi sadakan uku sadakan bakwai sadakan arba'in sadakan shekara ba baya da asali a addini wannan ai mun riga mun faɗi tun da Juma'a. mun riga mun faɗi kuma muna yakan abun kuma muna ma kowane musulmi fatan alheri da ya bar wannan sharri sharri dan bid'a ce babu lada a cikin sai zunubi kada ka rubuta cewa wannan dalo da ake kama ana yankawa kada ka yi tsammani wannan tuwon nan da ake yi ana ma mutane ana badawa za ka samu lada ba za ka samu ba Dan saboda an yi shi ne da sunan addini inda baka yi shi da sunan addini ba shi kenan sai ka zo a gidanka ka samu wani lokaci ba sai amma mutuwa ba ka riƙa yin shi kana rabawa da sunan Sarka za ka samu lada to amma amma mutuwa ne sai amma aka tsara abin wannan za a yi shi a kwana uku wannan za a yi shi a kwana bakwai wannan za a yi shi a arba'in kuma kowane akwai tsare-tsare da aka yi a kirawo malamai su karanta ƙur'ani a yi fatiya wani addini ne ai karatun ƙur'ani addini ne a karanta wani abu a yi fatiya addini ne ba a yin wannan sai in an same shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka yayi bayani malami ne shi ma dai na taron bid'a yana cikin kungiyar yan bid'a amma ya fito yace su an hana su su ba sa yi dan saboda malaman sai yace shi bai san dalilin malaman su kaga inda aka aka bambanta haka sha bamban tsakanin malamin sunna da malamin bid'a professor ne a suna in an ce profesa wanda ya kai matuƙa wajen ilimi amma wani abu haramun a cikin mazhabarsa bai san dalilin da yasa aka haramta wallahi mu a sunna mutum ko digiri gare shi ma'ana bayan ya yi karatu na share fagen zuwa jami'a ya shekara biyu ana kira shi malami duk abin da ya ce ma haramun na zai kira ma hadisi ko ma'ana ko qur'ani ko kuma ya ce malamai sun ce ba ma ba sa faɗin abu gaba gaɗi kuma duk suna da dalili duk abin da suka ce haramun ne za su kirawo masu ce gashi dalili Allah ne ya ce haramu. ko annabi ne ya ce haramu. ko magabatanmu na gari su imamu malik su imamu abu hanifa su imamu abu ibn hanbal su suka ce wannan abu haramun ne kuma ga dalilansu da haka wani haramun ne ku duba da ake wace da mutane ɗan uwa mutum ne za a masa rasuwa tana yi wa wani lokacin da ɗan uwansu ne yake gadon likita kuɗin magani ma babu ko ko yana da kuɗin ma bai yahudawa sai mutumin nan ya mutu sai wasu su zo su ce he ya yanka dalo inda tana yiwuwa dalon nan za a sai a doki wannan mutumin a kai shi likita da Allah zai ba shi sauki amma ba a yi haka ba sai bayan ya mutu sai a gani kamar karamci ne kamar yi mishi wani abu mai kyau ne sai a yanka mishi dalo a zo a tara mutane taron wajen rasuwa ma malamai suka ce bid'a ne in aka yi sabon Allah aka don haka shafi'i ya ce bai mahalitta ba a zamna da an yi rasuwa kawai kowa ya watsa ya shiga harkarsa don annabi haka yake yi annabi idan aka tafi kabari aka binne mutum gwargwadon tsayuwa zai yi addu'a ya addu'a yi kare kowa gaba ka din kawai kama ya tafi harkokinsa amma sai a komo a daskare da yi kwana uku kwana bakwai arba'in an mana an hana wasu mutane aiki da sunan addini kuma ba addini ba don haka a kiyaye tsoronci Allah subhanahu wataala wani yana yi ya san ba haka bane amma kunya yake ji da mutane dan in bai yi ba a ce baban shi ya mutu bai ma baban shi sadaka ba ai ko a ce rowa gare shi to gara an ce ma rowa gare ka gara an ce ma wannan da Allah subhanahu wataala ya kama ka da laifin wannan sa dan uwa duk wani abin da aka ce Allah baya so to kada mu yi na saboda tsoron wani ko kunyan wani in mai haka mun tabe dan saboda Allah ne in ka kana zaune da shi lafiya to kowa yana so baya so zai zauna kai lafiya amma idan ka ta Allah subhanahu wataala kai abin da ya zama sabon Allah ne wallahi babu wanda ya isa ya dore magin babu wanda ya isa ya kare ka wurin Allah ya ce ya Allah dan ni ne yayi ya Allah ka sassauta mishi babu shi dan haka mu bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun yana da wuya amma manzo Allah da man ya ce akwai wani lokaci za a zo addinin zai zama to kamar shi ne kake kame shi dan saboda garin duka ba sunan ake yi ba malamin na a ƙarshe ya ce malaman gargajiya suke yi Ya ce me yasa ba su bari ba dan saboda suna samun wani abu kuma haka ne inda wannan abun ba a samu ko da a ce yanke-yanke nan da ake yi wannan wannan da ake yi ba a ba malami ko taro kawai zuwa za a yi a je a raba ma almajirai da sanne sanne za ka ga malami ɗaya ba zai zo wannan wurin dan mu ji labarin in an yanka kafan ko ta gaba ko ta baya ce gidan malam za in an taru sadaka nan da ake bada da sunan sadaka aljihun malam ake sawa shi kuma malam ba da aikin komai ba da aikin komai sai in irin wannan abin ya samu yayin ya tsunguya ya sai ce ma bida ne ka bari tukunyarsa ta ta bari ta zube haka mu kiyaye dan uwa musulmai idan abu aka ce ba addini ba ne mu guje shi wani zai tunanin cewa ai kai ka kaciyar kai kare ko kaciyar baka da lada ne eh, tunda ya saba musulunci duk abin da ya saba musulunci komai yadda hanyoyi ne yana da kyau a wurin Allah ba shi da kyau ne Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah ya tabbatar da daga rigen akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da ba addini bane ba lada aka yi Allah ka raba mu shi ya Allah ka muna mana gaskiya ka ba mu ikon bi